jami'an tsaro na ci gaba da gadin gidan tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskar tsaro kanar samba da suki wadda shugaban kasa ya ba da umarnin a kama tare da waɗanda ake zargin sun ba da kwangilolin boge na siyan makamai tun dubu biyu da bakwai zuwa bana samba da suki wadda ya samu beli daga babban kotun tarayya don fita ƙetare ya kasa fitowa daga gidansa don sanin jami'an tsaro za su yi awon gaba da shi mutane na furta albarkacin bakinsu kan wannan bincike da ya bankaɗo almundahana na biliyoyin naira anas ɗan na yaba wani mai rajin bunƙasa demokuraɗiyya ne shi bincike yana da kyau amma na bisa ga gaskiya saboda wannan ƙasar abin da ke tahiya na ɗaya tunanin mutane ya wuce duk abin da kake tunani da ƙasar nan kuma shi wanda allah ya ba mulkin nan allah ne ba shi mulkin nan ba wai tunanin wani ba ko wani abu saboda duk abin da ake jiwa in ka kalli abin da ya ta baya shi buhari yana kishin ƙasar nan kuma ba magana wai mutane za su dauko wani magana ƙabilanci ba magana ƙabilanci da buhari shi yana kishin ƙasar nan kuma ina abubuwan da suka wuce baya in an ka ce a tunusu su to ba inda mulki zai je amma min shi arziki na al'umma wanda an ka ce arziki ne wasu mutane suka riga suka tanadi kuɗaɗe ba yiwuwa a yi mulki wasu mutane sun fi gwamnati kuɗi saboda mi za su iya kama gwamnati baraka dole ne waɗannan mutanen su hidda kuɗaɗen nan da suka ɗiba su ne da hannu asusun gwamnati inda ana so a samu zaman lahiya amma bai mai mulki na mulki wasu mutane na sun tsira ƙungiya cikin ƙasa kuma sun yi gwamnati kuɗi kaga ba za su bari gwamnati zauna lahiya ba ko shi za su yi unhwani da wani abu na tadda hankalin ƙasa a wata sanarwar da ya fitar kanar samba da suki ya zargi gwamnatin buhari da neman lankaya masa laifin da bai aikata ba da nuna wasu 'yan najeriya ka iya amincewa da bayanan zargin na wawura biliyoyin naira Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.